abduhu wa rasuluhu amma ba'd alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi hudu ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da 21 ga watan Jun shekara ta 2015 a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin misbahul munir fi tahzib tafsir bin kathir na al'imam imaduddin abulfida ismail ibn kasir ad-dimashqi Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi har yanzu muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul lukman a inda in ba manta ba alaramma ya karanta mana ayoyi guda biyu da muke kan fassararsu ba mu kai ƙarshe ba a yau da izinin Allah zai maimaito mana waɗannan ayoyi sannan sai mu dasa daga inda mu kwana Allah madaukin sarki ya sa mu dace na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ القرآن الكريم محمد بن الصالح الأثيمين allah مدوكين sarki غافر mai? bayan da malam ya kawo bayanai dangane da abin da ya shafi hikiman da ta sa allah maɗaukin sarki ke karkasa mutane ya bayanin kowane nau'i da aikin shi kuma ya bayyana sakamakon wannan nau'i na waɗannan al'umma sai kuma ya biyo baya da fayyace mana nau'i na biyu bayan bayanin nau'i na farko da muka tattauna bayanai a kansu mala ya fara fitar da fawa'id dangane da abin da ya shafi ita ayan farko da Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi liyudilla an sabilillahi bigere ilmin ويتخذها حزوا أولئك لهم عذاب محين ما يستفاد من هذه الآية yana daga abin da za a fa'idanti da shi a cikin wannan aya mai girma zammu mai yarkanu ila lahwil hadis Allah maɗaukin sarki yana zarge zargi kai tsaye zargi ƙarara ga wanda yake karkata zuwa ga lahawul hadis wanda karatun da ya gabata mun tsakura bayanai dangane da mai da menene ke iya ɗauka ko lahawul hadisi ya gazganta kan shi a yau ma malam zai buga mana misalan wasu daga cikinsu to ayar tana zargin duk mutumin da ke karkata zuwa ga lahawul hadis ne wa huwa mala khaira fihi shine mutum ya ɓata lokacin shi ya je ya shantake ga abin da babu alkhairin da zai komo zuwa gare shi duniya da lahira mutumin da ke karanta littattafan soyayya wani fa'ida yake samu wanda ya tasa fina-finai na hausa ko na turanci ko na wane ne yana kallo wannan wani fa'ida yake kaiwa zuwa gare shi duk wannan lalata lokaci ne da kuma kashe kaifin gani da nagartan tunani ga duk wanda ya tasa wannan aiki a gaban shi liƙaulihi mala ya ce ba don komi ba sai don fadin allah madaukin sarki da ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadis daga cikin mutane akwai wanda yake sa tsaban kudin shi ya sai lahawul hadis ko kuma yi amfani da sanayyan da aka yi mai a ɗauka a bashi ko ya ranta ko ya haya ko kuma a bashi ma a bulus to duk wani wanda ya samu ɗaya daga cikin ababen da ke shantakar da al'umma daga karatun alkur'ani daga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya biye ma waɗannan abubuwa sai a ce ya bulla hawul hadis mun gano wannan da kyau ko na biyu mala ya ce wa min fawaidiha har ila yana daga cikin fa'idan wannan aya ta harimul gina kai tsaye za mu ɗauko hukunci cewa kiɗa waƙa rausayawa da duk waɗannan abubuwa ayanta haramta li'anna ibn mas'udin saboda abdullahi ɗan mas'ud Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda aqsama billazi la ilaha illahu da ya tashi fassara wannan aya sai da ya rantse da cewa yana rantsuwa da Allah wanda babu abun bautawa bisa cancanta sai shi annahul gina cewa wallahi Allah maɗaukin sarki waƙa yake nufi kalli inda a yau ko tallan hula za a yi to sai da waka. za a yi tallan zobe sai da waƙa za a yi tallan magi sai da waƙa tallan karas ma sai an yi waƙa inda zai yi wa kai tallan wara to sai an yi waƙa ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu komai da waƙa ake yin shi ji zaɓen bana ba da komi aka tallata jam'iyyar adawa ba sai ta hanyar waƙe-waƙe har sai da aka waye gari waɗannan waƙe-waƙe da aka yi ya fi malamai ya fi wa'azozi da hudubobin malamai ma tasiri inda za ka fahimci wannan wani malami ne yau ake sauraron huduban shi a yanzu bayan wucewa wannan zaben akwai amma waƙoƙin waɗannan 'yan siyasan fa har yau duk motan da za ta wuce bas ce keke na pep ne gayu ne suka samu wani ɗan cold joint ɗinsu za ga an saki waka kawai ana sauraron waƙoƙin siyasa haka ne ko ba haka ba ne yadda aka haddace waɗannan waƙoƙi ba haddace wa'azozi da hudubobin da malamai ma suka yi ba ana fahimtar wannan da kyau ko shi ne sai malai yake cewa wannan waka shi allah maɗaukin sarki kai tsaye ke nufi da lahaul hadis wa tafsiru sahabi mala ya ce kaga fassarar sahabi ga kowace aya ko kuma ya bayani dangane da sharhin wani hadisi da fidda ma'anan shi hujjatun wannan hujja ne karara da ya zama wajibi a fahimta irin fahimtar da ya yi hatta zahabal hakim wa jama'atun min ahalil ilmi mala ya ce wannan ya kai ga al'imamu hakim annai saburi da kuma gayyen malamai suka tafi ila anna tafsirihi fi hukumin marfo cewa fassarar sahabi dangane da abin da ya shafi ma'anan aya to ana ɗaukan shi da hukuncin cewa kai tsaye annabi ne ya fassara mashi kun gano wannan da kyau ku. domin shi ne suke ce ma almarfo Minal alƙauli au min alfi'ili au min takariri hukuman la tasrihan ya zo sahabi ya faɗa abin da ra'ayi ba zai iya faɗan shi kai tsaye ba ko ya aikata abin da ra'ayi ba zai bayi zuwa ga aikata shi ba ko yaga ga an yi shiru to ana ɗaukan wannan a matsayin marfu'i ne hukuncin daga annabi yake fatawan annabi ne yi maso sai dai shi yanzu bai fito ƙarara ya bayyana cewa daga annabi ba kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana mu. wala shakka annal gina al-imam Muhammad bin Sa'uthaymin yace babu makawa waka dai mustamilun ala alati lahawi wanda aka yi amfani da ita wajen yinta da kayan kada kade kayan bushe-bushe garaya tsarewa da sauransu aka aka buga saboda ai wasa malai ce haramun wannan kai tsaye haramun ne duk wani waka in aka jefa kiɗa ciki malai ce haramun ne li'anna nafsa alatin lahawe saboda kiɗan zalla ba tare da waƙan ba shi kaɗai haramun da za a zo a ce wani mai kalangu ko wani mai ganga ko mai garaya ko kuntigi ko sarewa ko ya ɗau wani jauje ko kotso yana bugawa to wannan kaɗai ko ba waka ko ba rawa a ciki to wannan sauti da ake ɗiba to haramun ne kenan wasu daga cikin kaɗe-kaɗe da muke sawa a wayoyinmu ka ji disko ya tashi gaba ɗaya a wani lokaci har a masallaci ma diskon bai mutunta allah ya ƙi to wannan haramun ne an fahimci wannan da kyau ku. shi sa kowa ya bincika ringtone din shi in kiɗa ne ka canza da abin da ba kiɗa ba kuma karka sa karatun alkur'ani karka sa wa'azi ka ɗauko abin da ba zai ɗauki hankalin mutane ba sai ka sa ai abin da ake nufi da ringtone shine kaɗai ya an karar da kai cewa ana kiran ka. ba dole sai ka je ka samu wata zabiya 'yar indiya ko wata zabiyar ka 'yan kannywood ko abin da ya kama da wannan ka zo ka sa a cikin waƙanka a cikin wayanka ba waɗannan abubuwan ka cire su ka sa simple abin da zai iya ɗaukan hankali ya an karar da kai cewa kiran ka ake yi allah madaukin sarki ya taimake mu mu gyara ma'ala ya ce ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bizina wal khamri wal hariri abin takaici da tada hankali ma kun ga waka annabi da ya tashi hada ta wajen hukunci sai gwama ta da zina da giya da alharini faƙala annabin rahama ya ce kama fi sahihil bukhari kama yadda hadithi ya zo cikin sahihil bukhari min hadisi abi malikin al a ruwayan abu malik al-ash'ari annabi ya ce layakunanna a kawamun min ummati ana nan ana nan ana tafe za a zo a tadda wasu al'umma daga cikin al'umma ta suke yastahillun alhera suna halattar da zina a ce mashi making Law. a ce nuna soyayya a ce kawai daga wani ya ɗan shakata ya huta da sun sa mai ido wai zina ne hutawa wai zina ne soyayya wai karuwa ne a yau ake ce mata mai zaman kanta wai yau ba za a ce karuwa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gano wannan da kyau ku to suna halattar da zina har ma ka ji hukumomi da manya-manyan masana jagorori suna ganin wai zina da aka yi da ƙarfi shine zina amma ta yadda ka yadda wai wannan ba zina ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya ce yastahilluna al alhera suna halattar da zina wannan na daga cikin mu'ujiza daga cikin mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan annabi ya bada labarin abin da zai zo ya faru kuma ga abin ya zo ya faru kaman yanda ya fada wal sannan za a gan suna halattar da alhari ne yau an waye gari alhari ne har a shimfiɗan ɗaki za ka je ka taya alharini kana son za ka siya a matsayin shimfiɗan da za ka shimfiɗa a falanka sai ka ji kuɗi tsagwagwa kana cewa lafiya sai a ce ai da alharini aka yi shi kun gano wannan da kyau ku zanin gado alharini tufafin sawa alharini labulan ɗaki alharini bayan annabi ya hana kuma ƙarara musulmi suna siya suna sawa ɗakunansu a shimfiɗa shi a matsayin shi ne mashimfiɗin teburin cin abinci Shi ne zanin gadon da za a kwanta ko tufafin da za a lullube jiki to wannan bai halatta ba zamani zai zo da mutane takamansu da nuna isansu shi ne sa ne sai annabi ya ce wal da giya wai giya ne ake ce mata caji giya ne ake cewa mutum ya sanya ya makoshi wai giya ne mutum zai sa sai a ce wani wai ya ji wasai giya ce fa mutum ya sha giya yi man kas sai a ce ai wai ya ji wani abu ne da suke ce ma cau ko me cau oho kun wani wannan duk ana ta caccanza abubuwa ana kokarin nuna giyan nan fa ba fa laifi ne mun wani wannan da kyau ko har sai da ya kai mawaƙin ƙasan Hausa ya ce a sha giyan ma ba laifi ba ne mun wani wannan da kyau ko a sha giya ba laifi ba ne akwai bikin sallan da yake ba da labari wai sun je an tara mutane mil goma sha biyu can a hanyar daura nan suka zauna ga gada ga rami ga waye ga waye ya ce ga ruwa sun girki kaji giya ne ake kiranta ga ruwa an girki ga biya ga wuski da barandi ɗanya ji duk ba giya ba ne ana ambatan giya a cikin waka musulmi yana iya ɗauka yana ji bai jin zafi da kishin musulunci a ran shi mun gano wannan da kyau kuma ga matan birni ka ya karuwa ce matan birni mun gano wannan da kyau ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai annabi ya ce wal ma'azifa da kuma kayan kaɗe-kaɗe jita ne garaya ne kuntigi ne fiyano ne duk waɗannan kayan shiririta to gaba ɗaya annabi ya haɗa su gaba ce haramun ne dangin juna ne ƙarshen duniya za a zuwa a halatta su har ma wanda zai ce babu kyau ya zama ma abin kallo cikin al'umma wannan hadisi al'imamul bukhari fitar da shi a lamba hadisi na 5590 hadisin ibn malik Al-Ashari. ma'ala ya ce fa kalimatu yastahilluna a hadisin annabi ya ce ya alhira wal harir wal khamr to wannan kalman yastahilluna dalilun ala annaha haramun wannan dalili ne kan cewa waɗannan abubuwa baki ɗaya haramun ne domin daga baya ne waɗannan masu tsaurin idan za su zo za su halatta wasu hilaluhum laha inna ma bi itikadihim annaha halalun masu ƙoƙarin halatta waɗannan abubuwa suna halattawa ne a tunaninsu da abin da suka ƙudure a cikin zukatansu cewa waɗannan abubuwan ma fa halal ne wa ma bi fi'ilihim iyaha fi'ilul mustahil mala yace ko dai ka gan suna aikata abin kai ka ce abin ma halal ne ko damuwa ba sa yi allazi la yubali ba sa ji ko a jikinsu cewa ma falafi suke yi mun fahimta duk masu wadancan abubuwan ka kalle su da kyau za a zo ana hira da wanda yake shirya wasan kwaikwayo yake hada mata da maza za ga yana kokarin nuna ai wannan abu ma faɗakarwa ne ai nasiha ne ai ma kaza ne ai ma kaza ne in ka ƙoƙarin nuna mai ba daidai ba ne a lokaci ɗaya sai nuna ma kai ne ma baka ma fahimci addini ba ma da rayuwa ai shi ma babban masani ne kaga a lokaci ɗaya yana ƙoƙarin halattar da wannan ɗanyen aikin da ake yi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malin ya ce wal maujudin al'an li amran فإن من minan nasi يستحل yastahillu hazil ma'azif abubuwan da ke faruwa a yau a wannan zamani namu to ɗayan abu biyu ne mutane a wannan lokaci suna halattar da irin waɗannan kayan kaɗe-kaɗe wal'iyazu billah wa ƙala inna ha halalun za su yi halal ne wa minhum man ya taƙido ta harimu ha. daga cikin mutane akwai wanda zai ƙudurce cewa haramun ne lakinnahu yaf'aluha fi'ilul mustahilli sai dai yana aikata ta irin aikin wanda yake almustahilli laha biduni mubala yana abin shi ko damuwa baya yi wani kiɗa ne ce ina eh, san babu kyau ma dai Allah ya sa mu gyara kawai sai ci gaba da buga abin shi wa antum tarawna ma waqa'a fihi ma waqa'a fihi nasinil yauma min albala malai ce ji irin yadda al'amarin waɗannan kaɗe-kaɗe ya jefa al'umman annabi cikin bala'o'i wal iyazu billah iri mutum bai sha'awan ya sa alkur'ani ya ji ko ya zauna yana haddan alkur'ani ko ya je yana bincike a cikin littattafan tafsiri domin ya san ma'anan wata aya ko kuma ya fada da bincike dangane da fassarori mabambanta da malamai suka yi mata amma yana da lokacin da zai ji wannan waka sauri wancan kiɗa ya kalli wancan zabiya duk waɗannan abubuwan yana ko damuwa ma baya yi to wannan ya jefa al'umma cikin matsala duk mutumin da ya tasa waka a gaba sai kaga Allah madaukin sarki yana zare mai basira sai kaga Allah madaukin sarki yana jefa cikin ruɗani. sai kaga hikimomi sun bar bakin shi da kuma aikin shi isa duk abin da ya shafi waɗannan kaɗe-kaɗe ‘yan uwa mahaƙurar su ƙur'ani ya fi su shine ahsanul hadis Allah maɗaukin sarki ya sa dace ya ƙulu ma muhimmu illa hazal amr za ka ji suna cewa ai babu wani abu mai mahimmanci irin wannan al'amarin ba har ya kai ga nbc fa suna sa doka dole ne a kafafen yada labarai na tv koko na sauti dole ne sai an ware lokacin da ake sa kaɗe-kaɗe ba dole sai an sa an fahimci wannan da kyau ku shi ne za ka ga ta tashoshin musulunci sai ga sun ɗan sake wani abu mai ɗan kuwa haka ya ɗan wuce kawai a ɗan goge goge duk wannan abubuwan da kuke haramun ne ku gaya musu ku musulmi ne to ai sai a rika sa anashid al-islamiyya ƙarya kuke yi ba wani anashid al-islamiyya fadilatul allamatul albani ya tabbatar a cikin littafi tahrimu alatat tarab babu wani abin da yake da suna anashid al-islamiyya ƙarya yake ma musulunci Allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala yace wahum ab'adun nasi an ma'rifatil qur'ani was sunnah za ka ga waɗanda suka tasa waƙa gaba to sun fi kowa nisantan sanin ilimin alkur'ani da sunna kuma wallahi haka abin yake kuma kai kasan gaskiya ake faɗi ɗin mutumin da ya zama waƙa ce a gaban shi za ka lura da kyau bai daga cikin masana alkur'ani bai daga cikin masana hadisan annabi ko da ko yana cikinsu to za ka ga cewa bai da hikima bai da fasaha bai da hangen nesa da lafiyayyen tunani wa ma'anar ƙor'ani wa sunna kuma za ka same shi bai da zarafin iya fahimtar alƙur'ani da sunna da fito da ma'anan da allah maɗaukin sarki da annabin shi suke nufi da waɗannan nasoshi saboda waɗannan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe sun je sun daɗe ƙwaƙwalwan nashi wani haza da ba'adu ahalil ilimi to da wannan ne wanda daga cikin malamai yi bayani annahu la yajtami hubbul gina ba zai taɓa yiwa son waƙa wa hubbu kitabillahi azza wa jalla da kuma san littafin Allah su haɗu a cikin zuciya ɗaya ba bai yiwa wannan qala ibn al-qayyim al-imam ibn qayyim al yake cewa hubbul kitabi wa hubbil alhani wal hubbul alhanil gina fi kalbi abdin laysa yajtami'ani yace ba zai yiwu ba hubbu hubbul kitabi san alqur'ani wa hubbul wa gina da kuma san raye-rayen waƙoƙi da rere-reren su fi kalbi abdin Kur'ani da waƙa su haɗu a zuciyan bawa ɗaya laisa ya ce wallahi ba za su haɗu ba kuma ka gwada ba ka shi alkur'ani ba ko su surori na alkur'ani ɗana da sauran waka ka gani har nazari sai ya gagare ka ana nan ana nan sai ka ji wasu awaye cikin wasu surori sun tafi daga nan sai ka fara lissafin surori daga nan sai lissafin izifi kaza daga nan ƙur'ani sai tafi wajen mai shi kai kuma ka jira duka cikin kabari mun gane wannan da kyau ko shi sa kowa ya regulating din abubuwan da yake yi Allah madaukin sarki ya sa mana hannu mala yace wali haza qala huna da wannan ne Allah ya ce lahul hadisi liyudilla an sabilillah duk waɗanda suke saurare da kallace-kallace da tintintini na waɗannan lahul hadis to abu ne wanda zai ɓadda su daga hanyar Allah mala ya ce walgina biduni alati biduni alati lahawin ma hukumuhu eh waka amma ba kiɗa ba goge ba sarewa tsoron waƙe to me hukuncin wannan mala ya ce inishtamala ala muharramin fahuwa haramun idan aka waye gari waƙa ta haɗu da abin da yake haramun ne ta wannan waƙan ta zama haramun wa kada ya sulu ila haddi shirki akwai waƙan da ma take kaiwa zuwa ga matsayi na shirka kama lawish ta mala alal guluwi fi madahi ahadin guluwan sulu ila sulu bihi ila darajatul khaliki mala ce kama a ce a yi waka waƙan da ke tattare da wuce gona da iri wajen yaban wani mai daraja har wannan ya kai zuwa ga an ɗauki wannan mutumi an ɗaura shi a matsayin Allah mahalicci ta wannan jin waƙan ma haramun ne misalin waƙan limmelit walin mulet shehu bai haifa ba haihuwan shi ƙarya ne wannan waƙan jinta ma haramun ne kun gane wannan da kyau ko saboda an ɗauki siffan Allah maɗaukakin sarki an siffanta wani da Allah ya yi shi da majina haka waƙar rabbana rabbana rabbana shehu barhama jin wannan waƙar ma haramun ne ko kuma ta ci ta gare barhama ne ubangijin kowa ana fahimtar wannan waƙoƙin ne sun fi ɗari biyu da waɗannan zanadika suka rika yi saboda cin mutuncin Allah madaukin sarki da kuma rusa addinin musulunci da kokarin jefa shakka a cikin zukatan al'umma dangane da ingancin addinin musulunci ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa qad yakunu mala yace so da dama waka na iya zama muharraman haramun ce wa fiskan kuma waka na iya zama ta zama fasikanci kama laukana ya subbu shaksan bi ainihi mu'ayyanan misali waka aka yi ana zagin wani mutum wanda aka ayyana shi an san sunan shi mun gano wannan da kyau mali ce kama lawish ta mala ala ta habibin fisk kamar misali waka ce aka yi ta wanda abin da ke gwama a cikinta shine ƙoƙarin soyar da fasikanci a cikin zukatan mutane ana nuna masu ai su zama 'yan darama ko su zama fasikai ko ga yadda za su nemi mata da abubuwa na shegantaka iri-iri a zo ana rausayawa wai su 'yan ƙoroso wai su 'yan kaza kaga ana gwatsu ana abubuwa na shegantaka ba da ce wannan fasikanci ne wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka wa kada ya kunu muharraman tahariman taharimul giba mala ya ce akwai waƙan da sauraranta to haramun ne haramci irin na giba yin magana a bayan mutum an tambayi annabi mal giba ya ce zikiruka a haka bima ya kira shi ka ambaci ɗan uwanka da abin da in ya ji ba zai ji daɗi ba mun gano wannan da kyau ku ka kira shi ka zauna ko kuma kai kaɗai da wasu mutane da kuka yadda da junanku kuna ambaton wani mutum kuna cin mutuncin shi kuna faɗin ƙarerai a kan shi to sunan wannan abin giba kuma annabi ya ce a gibatu a shaddu minar zina ku gano wannan da kyau ku to aka ce ya rasu rasulallah in abin da yake muke faɗan ya yi fa ya ce giba ne in za mu iya faɗi a gaban shi fa ya ce cin fuska ne in ko bai yi ba fa annabi ya ce kun shirga mai ƙarya ba inda Allah maɗaukin sarki ya baka dama ka ware kana cin mutunci musulmi dan uwanka ba wannan ba inda Allah maɗaukin sarki ya baka dama ka ci musuncin musulmi dan uwanka ba wannan damar har ka ji mutum ya maida irin wannan gulmace-gulmace da cin mutuncin musulmi ma addini wai wannan manhaji ne kuna gane wannan da kyau ku manhaji ne amma sai dai ta zama ta khawarij amma dai ba ta salafiyanci ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Kamalau lauka ne ya shaksan mala yace kaman misali mutum ne yazo yana waka yana zagin wani mutum mu'ayyanan mutumin ayyananne an san shi kun gano wannan duk waɗannan waƙoƙin zambo da mutane suke ji haramun ne fa kamar sauran gagaraba don namiji tsayayyen ɗan kasuwa duk da ba ambaci waye ka san shi ba amma wasu jama'a sun san waye an fahimci wannan da kyau ku ko allah allah dan allah duk wannan zambo ne ko hassan na husaini mai tsuntsaye ana fahimtar wannan da kyau ku duk wasu waƙoƙi ne na zambu wanda Allah madaukakin sarki ya taimaki wasu kuma ba san su ba suna da yawa mawakan daure su suka fi yin shi ko musamman mawakan arewacin arewa sun fi kowa waka da zambu da cin mutunci da ɓatanci to irin wannan waka hukuncin ta ɗaya da giba kana nan kai kana ji kana kaɗa kai ana nan ana rubuta maka zunubin mai giba mai amfanin baɗi ba rai allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu almuhim annahu darajatun mala ya ce ga waɗannan waƙe-waƙe to matsayi-matsayi ne wannan haramun wannan shirka wannan fasikanci wannan giba wannan kaza darajat amma iza kana mubahan fa innahu la shakka annahu min lahau ko da waka ne wacce za a ce halal ne ko to lalle babu shakka ita ma tana daga cikin lahau lakinnahu idza stu'ina bihi ala mu ba. sai dai in wakan ana yi dan ya taimaka ne wajen wani abu na halal fala haraja fihi wannan babu laifi mun gane wannan kamar irin waƙin na mangi babu laifi kamar waƙan aƙila aliyu wannan duk babu laifi yana waƙa ne akan 'yar gagara ko akan ɗan daudu ina fatan mun gane wancan kuma yana waƙe zamantakewa yanda ya kamata mutum ya wa'azantu da rayuwa ta yau da bayani game da kwadaitar da mutane game koma kamar ladan na zariya ko? gobakan ladan yana waka yana bayyana halin afirka da sauransu kaga wannan ba wata kalma da za ka tsinta a ciki na fasikanci cikin wake-wakensu ko babu kiɗa ba rawa ba rausayawa duk waɗannan abubuwan babu mala ya ce idan aka yi amfani da irin waɗannan waƙe-waƙe don a tabbatar da wani abu na halal to wannan fala haraja fihi babu laifi mislu gina ul'ummal Kaman waƙe-waƙen da ake na ma'aikata alladina yughannuna likai yattaqawwa likai ala zalika ana masu waƙa ana zaburar da su da jajirtar da su don su ji ƙarfin aiki ana aikin gayya to wannan babu laifi za a cicciɓa wani abu ko za a tura wata mota da take ai za ka ji wani ƙato ya ce ha ce bai ha ko ba na irin wannan ba to kaga wannan ankarar aswatin la na sautul hamir to amma wannan abin da suke yi to ba zai zama haram ba saboda ana kokarin shajja'a karti ne wajen su wani aikin da ya kamata kato sai da ihu ina fatan mun gano wannan da kyau to shine ya ya wa qad kana sahaba radiyallahu anhum haƙiƙa sabbin manzon Allah Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yadda fi hafril khandak a lokacin da suka zo haƙa gwalalan ahazab yarta jizuna suna yin rajazu nau'i ne na waƙa war rasul alaihi salatu wassalam ya jizuhum annabi kuma ya jizuhum yana tabbatar da abin da suka yi ɗin ya ƙolona suna cewa hannun lazina baya o muhammada alal jihadi ma na abada suna muni nan dakarun da muka yi imani da jakadan Allah annabi muhammad za mu jihadi za mu fito na fito za mu ɗauki ba daɗi za mu maya da duk wani kafiri muddin mana raye a bayan ƙasa lillahi durrukum ya sahabatar rasul alherin Allah ya kai gare ku lalle gaskiya ne kun yi yaƙi gaban annabi bayan rasuwan manzan Allah kun kwashe shekaru biyu kuna yaƙi a ƙarƙashin jagorancin abubakar bayan rasuwan abubakar kun kwashe shekaru goma kuna yaƙi a ƙarƙashin jagorancin sayyidina omar bayan rasuwan omar kun kwashe shekaru goma sha biyu kuna yaƙi a ƙarƙashin jagorancin na usman bayan rasuwan shi haka ko kwashe shekaru shida kuna yaƙi a ƙarƙashin jagorancin sayyidina ali ɗan abi talibin bayan rasuwan shi haka kuka yi watanni kuna yaƙi a ƙarƙashin jagorancin hassan bayan mu bayan dema sayyidina muawiya hako kwashe shekaru goma kuna yaƙi a ƙarƙashin jagorancin sayyidina muawiya ta ɗan abi sufiyan har sai da sahabbai suka ƙare yaƙin nasu bariya ba sum'a ba yakin ganin ido ba ne suna yi ne don Allah wannan maganar suka faɗi gaskiya ne na hannun lazina baya'u muhammada alal jihadi ma bakina abada ba don komi ba sai dan in ka je ka same 'yan mu na yau tana juyawa sai da kamfin sai canza sheka an fahimci wannan da kyau ku sai ga mutum ya gina abin shi shi kadai ga tsare-tsaren da yake gudana shi kadai duk wanda ya zo sai gurɓata wannan abin ya lalata shi don neman wata manufa da ake neman ma a cimma ta gaske ce ko ta ta ne jama'ar annabi muna gano wannan da kyau ku shi sa dole ne mutane zama suna yin abu da gaske sanda malam ba'are ya je zauna a majalisin shak wakar mahamudu gumi ana nan a sai ga an zo da kuɗi sai ga wasu sun je sun doka wawa an yi sufa an kai sura an cafke buhun kuɗi an raba malam ba ce ya shek to mu ina namu ya ce rabu da su waɗannan 'yan wawan abin da ya kawo su kenan idan muka hana su abin da suka zo yi to ba za su ba mu dama mu mu abin da muka zo yi ba kun gano wannan da kyau ko ba zai yiwu su bar abin da ya kawo su na cimurmusan dukiyan Allah ya isa ba kun gano wannan da kyau ko kana hana suka ce ba daidai ba ne to za su yi kukurin sai sun ci mutuncinka an gano wannan da kyau ko ya ce rabu da su sai nasu mai namu lakum dinukum din. an gano wannan da kyau jama'ar annabi wannan ne abin da suka ta samu gaba yau an waye gari ina yan wawan ina kuma wanda abubakar gume karantar ga mu jikokin shi ana gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa anzan Allah yayi gaskiya sabai sun yi gaskiya war rasul alaihi salatu wassalam yujibuhum wa yaqulu annabi yana ansa musu yana cewa Allahumma la khaira illa khairal akhirah farhamil ansara wal muhajira yace ya Allah babu wata ingantaccen rayuwa kaf sai rayuwar lahira Allah ka ji kan ansarawa na da muhajirai na kaga annabi ya haɗe cikin addu'a duka in ka so sai ka ce annabi ya bi umarnin Allah ne da yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك wal والمؤمنات Haka فبما ma rahmatin minallahi لنت lahum walau kunta fazzan ghalidal kalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah kaga anan yayi addu'a sai Allah ce laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar in ka san abin da ake ce ma ƙur'ani, wancan aya na farko fa'alam annahu la ilaha illallah sura ne aya ne take cikin sotu ƙetalin sotu muhammad aya ce sura ce 'yar madina allah ce ka sani babu abun bautawa a bisa cancanta sai allah yadda ka san haka ka ƙudurce haka ka aiki da haka dole ne ko to fastagfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat kai makanka da mumine maza da mata istighfari mun gano wannan da kyau ku shi ko annabi tana Allah madaukin sarki ya saka shi wani ajin da bai sa kowa ba yace inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu ku gano wannan da kyau ku shi manzo Allah ya riga an gama da nashi saura sahabbai ya rage ka ja an umarce shi istighfari annabi yayi ko bai yi ba ni da kuma mun yadda yayi saboda kana hulƙuhul qur'an duk abin da alqur'ani ya ce a yi ko a bari, annabi ya riga kowa yi ya riga kowa bari sai Allah ce ma rahmatin min Allah sakamakon jin kai da Allah maɗaukin sarki ya zuba cikin zuciyanka linta lahum ka zama mai tausasawa ga sahabbai mun gano wannan da kyau ko walau kunta fazzan ghalidhal da ka zama mai zuciya kaman shekan tsuntsu mai kaushi mai tsanani lan faddo min hawlik da ka wawura kaga ba kowa gabanka fafa anhu in sun yi ba daidai ba kai masu afuwa wastaghfir lahum ka roƙa masu gafaran Allah ka ji sahabbai yan gata su ma sun yi laifin wane ne ke masu isa fari? da umarnin wa kun gano wannan da kyau ku wa shawirhum fil amri kuma ka rika shawara da su duk abin da ya taso fa iza azamta in kai nufin yanke hukunci to fatawakkal ala Allah sai Allah ya ce laqad taballahu ala annabi yawaitin Allah ya karbu tuban annabi wal muhajirin wal ansar dama su waka ce mai farin. muhajirai ne da ansarai ne su ne kadai kuma su ne sahabban ko dai muhajiri ko kuma ansari in ka ga wani dan aji na uku to dan wawa ne su ne munafukai ta wagan iblis allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yan turab annabi ya kasance yana ɗiban ƙasa wayar ta jizo annabi sai yana rajas bi kauli abdullahi buna rawaha yana kwaikwayon waƙe na abdullahi ɗan rawaha yana allahumma laula anta mahata daina wala ta saddaqana wala sallaina fa anzil sakinata alaina fa anzil sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina innal ula qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina kun ji manzan Allah kenan ce Allahumma laula ant Allah ba dan kai da yadda kake lallashi da tausasan zuciya ba mata daina da ba mu ba jama'a barin taɓar gaza da tuba abi Allah ko baiwa ne na Allah ba Allah kowa yake mu wannan baiwan ba ka iya zama da cikin zafi cikin kunji cikin damuwa kana sauraron maganan Allah na awa guda a wannan zaɓi ne da Allah madaukin sarki ya zaɓe ka wala tasaddaqana wala sallaina da ba mai sadaka ba da ba mai sallah ba ba dan ka zaɓe mu ya Allah ba fa anzil sakinatan alaina Allah ka ƙara mana natsuwa wa thabbitil aqdama illa kaina Allah ka tabbatar da zuciyarmu mu dake sanda muka yi aron gama da maƙiyanka innal ula suwana da suwana suwa'e kada ba gau alaina ba irin zalincin da ba su yi a kanmu ba fa in rado fitnatan a baina duk lokacin da suka tsokane mu a fitina sai mu ce a'a a'a to Allah ba sun matsa mun gano wannan da kyau ko to ran da za a karan batta to za a yi turnuku faɗan ibilisai kuwa Jama mun gano wannan da kyau ku wannan al'amarin gaskiya ne da aka haɗu ku kafiran ba su ji da daɗi ba mun gano wannan da kyau ku to mu ma haka muke cewa ran da za mu haɗu da 'yan wawa to ko za a yi turnuku faɗan ibilisai amma na hujjoji Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin ita wancan waka na farko al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita a lamba na hudu. muslim ya fidda a lamba na 1805 waka na biyu bukhari ya fitar da ita a lamba na 2837 al muslim a lamba dis na 1803 Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi ƙalal bara ibn Azibin radiyallahu anhu fi hazal hadis ɗan bara azib Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya faɗi dangane da wannan hadisi ce. ya muddu sautahu bi akhirihi in annabi zo karshe sai ja sautin shi kun gano wannan da kyau ku fa haza la ba'sa bihi lima fihi min al-i'anati ala al-amali babu laifi irin wannan rajas din idan mutum ya zo yayi a lokacin da yake zabarar da wasu ma'aikata kan su jajirce wajen yin aikin da ya kamata wa minhu al-huda akwai al-huda'u fa innahu kana yahuda bayna yadayin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lil a gaban annabi an kasance ana rera irin wannan waƙa, saboda zabarar da raƙuma su yi saurin tafiya li'annal hida al-ibil saboda zabarar da raƙumi yaziduha mashiyan wa isra'a yana ƙara masa sauri mala yace wali haza Kanan rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo da wannan ne annabi ya ce ya anji sha. rifkan bilkawarir ya ce an jisha shi ne mai waƙan raƙuma ba a hankali ba hankali ka ba a hankali da tangaraye ma ma'ana tangaraye yanan nisa mata ke baiwar Allah in baki fahimci cewa ke tangaran bane Bikin wahala yanzu jiyan da matanmu suke zan su zama kwanuka kun gane wannan da kyau ku wata gatanan ta zo tana ha maza ha mata tana gwagwarmaya irin gwagwarmayan maza tana shige da fice wai ta turawa sun ce mata wai ta fito ita ma ta aiki duk abin da namiji ya yi ita ma za ta iya ya kamata ta taimaki kanta ta taimaki 'ya'yanta ta taimaki mijinta ta taimaki ƙasanta kaga wata ta zama yin da kasan kwanan sha wata ta zama kamar gulma gulma gulma a tsugune ne suke cami ne, gulma ta zauna ne wata matan in ga ganta shef ɗin da sai ganta yadda kasan tuwo da miya wata kamar samira wata kamar bokiti haka duk gashi nan sun tashi daga shafɗin mata sun koma kamar shafɗin wa namiji namiji ne aka sani cikin ha maza ha mata awa man yana sha'u fil hilyati fa huwa fil khisami ghairu mubin namiji ne za ga kwangiri za ka ga bokiti haka haka za ga kowanne to namiji ya zama haka shine gaskiya amma mace kawarir ce tangaran kenan kana sakinta ka bata nauyi sai ta me da bashi na biya na yabonku kai ka taba ganin tangar mara kyau eh shaidin yake yana ba da ma'ana amma tsakaninka da Allah tun da kika a duniya ka taba ganin kwangiri mai kyau ko bokiti ko baro to namiji kenan kayan aiki kenan kun gano wannan da kyau ko shi zai je ya nemo ya kawo kina kwance ki wanke goma ki tsoma biyar ai tarbiyyar yara kula da gida ai wa manzon Allah salati in an ce ke wance ki fito ki ce Allah ya ce in zauna ke ina kika hadu da Allah ya gaya maki cikin Qur'ani a daidai ina suratul ahzabi ya ayan take wa qarna fi biyutukunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ku zaman ku a gida ya ku mata kakku rika fitan barkate irin fitan jahilan farko kuma kun zauna a gidan me za ku yi karatun alkur'ani tsaye da sallah tsara dukiyan zakka mutunci da kyautatawa amma yanzu bature ya ce hella rubu da qur'ani wata ma bata ma san wannan ba fa tana dan tana gallafiri tana kai da komowa kaga kafan kafira yanda ka san kafan dan kwadugu ye biji biji din tayi fasu ha wala duk wanda ya auri mace mai faso to ba gare je nemo mai kofato ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace ko kina wannan Allah ya jarabce ki to ki riga goge kaushi Allah madaukin sarki ya shiryar da mu shine sai yake cewa ya'ani bin nisa wa shabbahunna bil qawarir annabi ya kamanta mata da tangaraye ne li ajali an yurafika biha aksar cewa mace ana tausasa mata sosai ne ba a mata tsawa ba a zaginta ba a firgita ta ba kai yi ta mace ɗan lallashi ce mun gano wannan da kyau ku eh don karata da hankalin karti marasa aure da an faru ko da kalmomi guda hudu wanda ake gaya mace hankalin ya kwanta sai ya tsinta ya je gaya mota a waje a banza kun gano wannan da kyau ku za ga katu ya je taɗi wajen katuwa wai yana zuwa wai zai wai zai mata bayani ne sai ya rigana wai yuno yuno yuno metu me sha sha sha shi sa duk lokacin da ya karo ya je neman aure wani ustazi ya je neman aure hawa wala ai tun a tasha za a bar shi da yajja kan shi cike da kayan yashi ai su ustazan nan ai wallahi tallahi tsayi wanda da suke wani ana ka tsaya <laughs> to kai ka tsaya da rana mana na dauke sarki ya sa wa dace, li'annal qawarir ma'al haraka su tangaraye in ana yawan motsa su da takassar fashewa za su ala duk macen da ta shigo tana ha maza ba ganin matan da ke kwallo duk suransu ya koma irin suran maza to kaje ka auri mace mai suran namiji to ka ce kayi me eh kaga mace na ta kwando a a a to tururuwa zai fi kafiki ko don wallahi wata rana in an ganka asibiti kar a tambayi dalili Allah madauke zarge ya samu dace wai wani ne ce ai mala e eh, takon zan aurance takon me kuma takon ya ce wallahi tim din mu daya wajen harba kafa na ce kai za ta fara harbewa falhasil annana ƙonu annal gina lahu ah-, lahul ahwal mala ce gina yana da waka suna da ahwal iri-iri allati zakarna wanda muka ambata mun ji haramun mun ji shirka mun ji fasikanci mun ji gulma sannan mun ji wanda ya halatta amma idaktarana bi alati lahawin duk sanda aka hada waka da ababe na wasanni kaɗe-kaɗe kama huwa maujudin al'an kamar yadda yake a wannan zamani fahuwa haramun wala shak malice ko shakka babu wannan waka haram ne li'annahu dakhilun fi hadis ibn malik al-ash'ari al malice li'annahu dakhilun fi hadis abi malik al-ash'ari da hadisin ya shige cikin hadisin abu malik al-ash'ari alladhi rawahu al-bukhari wanda muka ji al-imam al-bukhari ya ruwaito fa haza iza khala fa huwa ala hasabil hal in aka ware shi daga wancan kaɗe-kaɗe to shi kenan za a kalle shi a irin wani hali yake malam zai kasa mana halin ɗaya bayan ɗaya mu jiya halin yake